وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادواء وانا مسلاتي البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نريد الزاكي وانا قرينا كانوا وانا يمتشي نلا رباء قلن الهميس yau tara ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan uku shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alwabilu tsayyir wa rafi'ul kalimin tsayyir واللفر مشهور مالم النم الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى آه وانا شيني آه درس منا تريد تريد أربعين دبقوي أتكلم وانا للتافي وانا منا تكلم فصلي na 45 wanda yake magana akan abin da ya kamata a yi lokacin haihuwa da abin da yake da alaka da yaran da aka haifa to mala yana mana magana akan suna da irin sunaye da ya kamata a ambaci yaro da shi ko a sa wa yaro lokacin da aka haife shi yana kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yadda musulunci ya tsara wajen zaba wa yaro kyakkyawan suna malam yace wa an abi darja. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ذكره أبو داود دق أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه آه، يكتشي ومن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ku za a kirawo ku ranar gobe kiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku ba fa ahsinu asma'akum dan haka ku kyautata sunayenku zakara zakarahu abu dawud abu dawud ne ya ambace shi ko kuma abu dawud ne ya ruwaito shi wa zakara muslimun an abdullahi bin umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna ahabba asma'ikum ila allah azza wa jalla abdullahi wa abdurrahman daga imam muslim ya ruwaito daga abdullahi dan umar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle mafi soyuwar sunayenku ga a wurin allah subhanahu ta'ala abdullahi wa abdurrahman abdullahi da kuma abdurrahman وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال لقى أبو وهب الجشمي ألا يرر الشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tasammau bi asma'il anbiya ku sanya ku eh, sunayen annabawa wa inna ahabba asma ila kuma mafi suyuwar sunaye a gurin Allah Abdullahi wa da Abdurrahman wa asdaquha mafi gasgatar suna kuma harithul wahamma. wa aqdahuha mafi munin suna harbun wa murra harbu da murra aqrawahu abu abu dawud da nasai ne suka ruwaito shi wa ghayyara an-nabiy sallallahu alayhi wa ila al hasana annabi sallallahu ya canza wasu sunaye ababen ki zuwa ga wasu sunaye masu kyau wasu sunaye marasa daɗi zuwa ga sunaye masu daɗi faghayyara suna barrata ila zainab ya canza sunan barra zuwa zainab wa ghayyara haznin ila sahal. ya canza sunan hazin da sahal. wa ghayyara isma asiya fa jamila ya ghayyara sunan asiya ya sanya mata jamila wa ghayyara asram ila zur'a ya canza sunan asram ya sa mata zur'a وسمى حربا سلما وسلما للدين يتنزى سونا حرب يسامة سلم وسمى المضطجع المنبعث يتنزى سونا وني المضطجع يسامة المنبعث وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة وعفرة خضرة يتنزى موتكة سونا لدى عفرة ذو خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى ya canza ma wata hanya tsakanin duwar wasu da ake kiranta hanyar bata zuwa ga hanyar shirya wa banu ziniya sammahun banin rashida wata kabila da ake kira banu ziniya ko banu ziniya wato kamar 'ya'yan zina ko 'ya'yan mazinaciya sammaha banin rashida ya sa mata banin rashida wato 'ya'yan halal a wannan <clears throat> faslin kamar yadda muka sani yana magana akan haihuwa da abin da ya ta'allaka da abin da aka haifa kuma mun ambaci abin da ya shafi wato sanya suna da lokacin da ya kamata a sanya wa yaro suna da abin da annabi sallallahu alaihi wa ya kudaitar na a sa yaro suna wanda yake mai kyau to waɗannan hadisai da ya kawo suna tabbatar da wannan cewa zanto an samu sunaye masu kyau ya fara mana da hadisin abu darda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum a ranar alkiyama za a kirawo ku da sunayenku da sunayen iyayenku wato kowa za a kira shi da sunansa da sunan babansa fulan ibn fulan ya fulan ibn fulan ya wani dan wani fa ahsinu asma'akum dan haka ku ku ku kyautata sunayenku wani hadisi kamar yadda yace Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka ne Imam Ahmad da Darimi da Baihaqi a cikin Asrar al-Kubra duk waɗannan sun fitar da shi sun fitar da shi da isnadin sa zuwa Abdullahi ibn Abi Zakariya an Abi Darda Abdullahi ibn Abi Zakariya an Abi Darda wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisin kamar ibn hibban ya kawo shi a cikin littafin a sahih sauraka ya inganta shi haka na imam an-nawawi a cikin littafin al-azkar da littafin littafinsa al asma'i wal lughat ya kyautata wato isnadin wannan wannan hadisi haka na ibn al-qayyim a cikin littafin littafinsa tuhfatul mawlud تحفة المولود بأحكام المولود تحفة المولود بأحكام المولود شما ya tabbatar da hadisin to amma wasu daga cikin malamai suna cewa akwai inqita'i a cikin sanadinsa wato akwai datsewar sanadi shi Abdullahi ibn Abi Zakariya sun ce da bai ji hadisi bai ji komai daga Abi Durra ba wato akwai akwai inqita'i akwai datsewa a cikin sanadin wannan shine abinda shi Abu Dawud da ya kawo hadisin shi da kansa yace ibnu abi zakariya lam yudrik Abu darda abdullahi ibn abi zakariya da shi rawaito hadisin daga abu darda bai riske shi ba hakanan abu hatim kamar yadda yake cikin almarasi na danta ibn abi hatim hakanan albayhaqi cikin sunan al-kubra da kuma ibn hajar a fathul bari da munziri a cikin targhib wat-tarhib cewa akwai inkifai a cikin sanadin abinda hadisin yake cewa a ranar gobe kiyama kowa za a kira shi da sunansa da sunan mahaifinsa wato a ce wane dan wane wane dan wane da sunansa da sunan mahaifinsa kamar yadda ya zo a cikin <clears throat> sayul bukhari da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa likulli likulli zagir liwa'un yawm al-qiyamah ينصب عند عند استه فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان a ce kowane mace amana ranar gobe kiyama za a kafa masa tuta a daidai duwawunta za a aje tuta a kafa tuta a rika shaila ana cewa wannan ta ce cin amanar wane dan wane to kaga hadisin cewa aka yi wane dan wane fulan ibn fulan wanda yake tabbatar da cewa a ranar gobe kiyama kowa da sunan mahaifinsa za a kira shi da sunansa sannan kuma da sunan mahaifinsa wasu daga cikin malamai sun ce za a kira mutane da sunan mahaifiyarsu ne wato da sunan mahaifansu mata suka ce wai saboda hikimomi guda uku na farko saboda annabi isa alaihissalam shi tun da kaga ba shi da uba ai kaga ba za a kira shi da sunan mahaifiyarsa ba kamar yadda yake a cikin alkur'ani isa ibn maryam suka ce sannan kuma dan a bayyana darajar hasan da husaini kaga da a ce da su hassan ibn ali ko hassan ibn hussein ibn ali gara ce hassan ibn fatima ko wani ya fi daraja fatima ko ali ce in aka jingina shi ga fatima kamar an jingina shi kai tsaye zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sabanin idan an jingina shi da ali suka ce saboda wannan hikima sannan kuma akwai 'ya'yan zina waɗanda ba su suka yi laifin ba iyayensu ne za ka ce za a kirawo kowa da sunan mahaifansa to su sai a rasa da wa za a kirawo su amma duk wannan babu wata hujja da take nuna haka abinda ya fi abinda dalili ya fi karkata zuwa gare shi shine kowa za a kira shi da sunan mahaifinsa shi ma dan zinan aina da mahaifi sai ba kawai ya fado duniya ba saboda haka a ranar in ba ba a san mahaifin shi ba a ranar za a ji kowa ya mahaifinsa eh saboda haka za a kira shi da sunan ubansa kuma a wannan ranar ai babu maganar wani ya ji kunyar wani kowa ta kansa yake ina magana an ta wani yanzu kai da kanka kake ka samu ka kubuta ba ka ga wani ya ji kunya ba kai dariya ah, saboda haka hadisin ya ce wa ah, fa'ahsinu ah, asma'akum ku kyautata sunayenku saboda in yan tashi kiran mutum a kirawo shi da suna wanda yake mai ma'ana kiran mutum da suna ko sabawa ɗa suna mai kyau kaga na farko akwai wato koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aiki da shiriyarsa da koyarwarsa domin shi ne ya ce a zaɓa wa yaro suna mai kyau kuma sahabbai sukan zo ya zaɓa musu ‘ya'yansu sunaye masu kyau wanda ma suka zo da suna wanda ba mai kyau ba yakan canza musu zuwa ga suna mai kyau kaga mutumin da ya zaɓa wa ɗansa suna mai kyau to ya yi koyi da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma idan mutum ya zaba wa ɗansa suna mai kyau wanda yana nuna cewa lalle mutumin nan yana da kyakkyawan hangen nesa da kyakkyawan tunani wato wani abu bai yi masa tasiri ba wanda ya raba shi da tunani mai kyau domin daga sunayen 'ya'ya za ka gane inda iyaye suka sa gaba daga irin sunayen da suke zaɓa wa 'ya'yansu in ga sunaye ana ta kiran abubakar umar kai ma kasan ina yi eh ana kiran wasu sunaye daban to kai ma cewa ga inda mai abin sauraka shi suna yana nuna inda mutum ya karkata da kuma tunaninsa ga yana son yawa eh, ya'yansa sunan wasu shahararru yan kwallo ko yan abin da kaga ka nuna cewa ga ga inda ya karkata sauraka shi suna yana nuna tunanin mutum sannan kuma zaɓa wa yaro suna mai kyau kyautata mata ne kyautata wa yaro yana daga cikin haƙoƙin yaro akan mahaifinsa ya zaɓa mata kyakkyawan suna zaɓa mata kyakkyawan suna kai ya sa mata wani suna da shi ma sunan zai dame shi har ma ya yi ta kunya zai canza sannan kuma har ila yau yana nuna sakafan mutum mutum yana nuna irin wayewar mutum daga irin sunayen da yake zaɓa ba sunaye waɗanda suke marasa tushe ba sautari sunaye kamar yadda za mu gani a nan gaba suna yana da yana da wato duk wani mai suna yana da samun wani kaso daga cikin sunansa likulli musamman min ismihi da suke cewa da wahala ka ga mutum da suna in ka tsaya ka lube shi sai ka ga dan wani kaso ko wani rabo na sunansa ya bi shi sauraka za ka samu sunayen manyan mutane masu daraja za ka sunayensa yana bi ya dace da su haka nan waɗansu wanda suke marasa daraja su ma in ka dube su za ka ga sunayensu sun dace da su to sunaye akwai matakai matakai ko wanne ne ya fi wanne ne yake biye masa a daraja ko a matsayi to a nan ya kawo hadisin muslim daga abdullahi dan umar yake cewa inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla abdullahi wa abdurrahman ina a al-asma'i ila Allah asma'ukum ila Allah azza wa jalla abdullahi wa abdurrahman mafi soyuwar sunayenku a gurin Allah shine sunan abdullahi da abdurrahman hakanan hadisin abu aljushami shi ma ya zo da wannan Hadisan abu wahab al-bishami akwai magana akan wato tabbatar hadisan duk da cewa dai hadisin hasanul lili ghairihi to amma akwai aqil ibn ibn shabib a cikin sanadin hadisin wanda majhul ne ainan wahalar sannan kuma shi abu wahab al bishami ana sabani game da cewa sahabi ne ko ba sahabi bane amma dai magana mafi inganci cewa abu wahab al sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda hadisi ne tabbatacce kuma yana da shawahid daga cikin su akwai hadisin sama hadisin abdullahi ibn umar shi ma <clears throat> yana kara tabbatar da wannan sunan da ya fi kowanne shi ne kamar yadda hadisin abdullahi dan umar yake nunawa a habbul asma ila allah azza wa jalla abdullahi wa abdurrahman sunan da aka jingina shi zuwa ga abdullahi da kuma ko abdurrahman aka jingira shi zuwa ga sunan Allah Allah ko sunan Allah Ar-Rahman ah, wannan suna shi ne fi kowanne ah, saboda a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wannan suna ya jingina wato ya jingina bayansa zuwa gare su to annahu lamma qama abdullahi kaga ta ce abdullahi ba faɗi wani suna daga cikin sunayen Allah ba sai Allah Allah ne annahu lamma qama abdullah sana wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al hauna aka aka jingina su da sunan ar-rahman a wani guri Allah ya hada su biyun biyu qul da Allah aw da ar-rahmana ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna to da haka ubangiji ya zabo wadannan sunaye guda biyu misali da su ku kira Allah da sunansa Allah ko kira shi da sunansa mai rahama to wannan shi ya yasa sannan kuma yana nuna hakikanin hakikanin mutum hakikanin mutum shi ne ya zama bawan Allah ya zama bawan Allah kace mutum wane ne mutum to hakikanin sifa ta mutum ce zaman tobawan bawan Allah sauraka suna Abdullahi da suna Abdurrahman yana tabbatar da wannan Ah, sannan sauran sunaye da za a jingina su ga wato ga suna daga cikin sunayen Allah wato sunayen da suke biyo Abdullahi da Abdulrahman su ne duk wani daga cikin sunayen Allah Abdulrahim Abdulmalik Abdulaziz eh, duk ya shiga wato yana biyo mataki na biyu a wajen sunayen da suka fi sunayen da za a jingina su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar Abdulaziz kamar Abdulmalik eh, farkon waɗanda aka fara sawa abdulaziz da abdulmalik a tarihin musulunci su ne ‘ya'yan marwan ibn al-hakam ‘ya'yan marwan ibn al-hakam abdulaziz ibn marwan mahaifin umar ibn abdulaziz sai kuma abdulmalik ibn marwan ɗaya daga cikin manya-manyan eh, sarakunan daular banu umayya su ne farkon wanda aka fara samu waɗannan sunaye eh, shi yasa za ka ga rafi mabiya addinin shi'a ba ka sa waɗannan sunaye ba ta ji abdulaziz ba ba ka ji ba muna magana can na kolin ba waɗanda su shiga suka yi daga baya ba ba za san waɗannan iyayensu ba sun tashi iyayensu ba abin suke yi ba su suka shigar da kansu su haka za ka iya samun abdulaziz a shiga amma su can na kolin su can iyayensu ba sa sa waɗannan sunaye saboda kasu kasu saje da banu umayya wadda ka ba ta sa abdulaziz ba ta sa abin nan a kamar yadda ba ta sa abdurrahman ba ta sa abdurrahman eh kai ka ji daɗi ba ba ta saboda saboda ibn muljim ai sunan sunansa abdurrahman ibn muljim wanda ya kashe ta sayyidina ali sunan shi abdurrahman ibn muljim tun da shi ya kashe to duka ma wani abdurrahman ma sun tsane shi kaga duk wannan din rashin hankali ne ba ka ba saboda haka ba sa sa wannan to sunayen Allah sa wa yaro sunan Allah yana da kyau abin nan ibnu tabiya ya faɗi cewa abu abu isma'il al-harawi ɗaya daga cikin manyan malaman sunna a hara kusan duk mutanen garin su duk wanda ya aka yi haihuwa ya zo sai ya sa masa suna ya shi da sunan Allah saboda duk mutanen garin daga Abdullahi abdul Abdurrahman duk ya sa masa suna Asma'il al-Husna duk abduwa ne ne gaba ɗaya duk wanda ya zo kawai a cike yake sa masa suna saka wannan waɗannan sunaye suna da suna da suna da daraja kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama dan aminsa lokacin da aka yi sa Abdullahi dan Abbas ya sa masa sa masa abdullahi Eh? Eh, hakanan mun karanta a baya dan abu talha shi ma da ya zo ya kawo shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna abdullahi abdullahi kamar da muka karanta a baya eh, farkon wanda aka haifa bayan hijira ta musulmi farkon wanda aka haifa bayan hijira lokacin da yahudawa suke ta yi wa musulmi gori cewa matansu ba sa haihuwa to farkon wanda aka haifa shine abdullahi ibn zubair suka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata abdullah a cikin sahabbai akwai kusan masu suna abdullahi sun kai 300 sun ma fi wannan su sunan shi abdullahi abdullahi da ka wannan suna ne mai daraja kwarai da gaske shi ya sa ibn hazm yake cewa malamai sun ittifaki kan cewa sunayen da suka fi kowanne su ne wanda aka jingina su zuwa ga abdullahi ko abdurrahman wannan malamai sai ijma'i cewa babu sunan da ya kai wannan sannan sunayen da suke biyo wannan sune sunayen annabawa sunayen annabawa kamar yadda yake cikin hadisin abu wahab al-dushami ce tasammau bi asma'illah bi asma'il anbiya bayan sunayen da aka jingina su zuwa ga Allah sai kuma sunayen annabawa annabawa sa'id ibn al-musayyib kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba yana cewa ahabbul asma ila Allah asmaul anbiya yana nufin bayan waɗancan da annin sallallahu alaihi mai ya faɗa sunayen da suka fi kowanne su ne sunayen annabawa saboda bai saboda annabawa datu sadatu ne adam cikin halittu da halitta da Allah yi babu waɗanda suka kai darajar annabawa su ne a ƙoli. kuma a ɗabi'a ta ɗan adam ba wanda ɗabi'un suke da kyau kamar na annabawa ɗabi'un annabawa sun fi na kowa kyau ayyukan sun fi na kowa tsafta saboda ta wa 'ya'ya sunayen annabawa kamar ana tunawa da irin kyawawan halaye su ne kyawawan ɗabi'a sannan kuma akwai kyakkyawan alfa'ad kyakkyawan fata cewa yaro ya ya abin nan ya tashi ya yi koyi da irin aiki na annabawa akwai wannan fatan shi yasa malamai suka yi ijma'i akan haka akwai ruwaya da aka samu daga Umar yana cewa la tas la ahadan bi ismi nabi ka ku kira wani ku sa masa suran annabi akwai wannan ruwaya a cikin musannaf na a cikin binan littafin tazari tahribul asar amma kamar ibn hajar yake cewa yayi taraji'i daga wannan shi abin da yasa ya ce kada a rika sawa yara sunan annabawa gudun kada a kira sunan wani annabi a zage shi ta san ana abin a kira sunan annabi a ce kai abai da mutunci to kaga sunan an hada shi da rashin mutunci ko an hada shi da cin amana ko an hada shi da zalunci ko wani abu to gara tun farko ma ba a tsaya masa wannan sunan ba to amma dai wannan ba hujja bace tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanyawa wa wasu sunayen annaba ya sanya wa ɗansa ibrahim wuli da li allaila ta gulam fusan mai tubis mai abi ibrahim mun karanta wani a baya ce a sannan babban ɗan abu musa al'ashari shi ya sa masa suna ibrahim sannan abinan yusuf ibn abdullahi ibn salam ɗan abdullahi ibn salam shi ma ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce sammani yusuf shi ya sa mun yusuf suna yusuf suna annabi annabin Allah ne ya ce shi ya sa masa suna yusuf kamar da yake cikin littafin adabul mufrad da kuma shama'il na at-tirmidhi a cikin annabawa babu shakka mafi sunan da yafi shine sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sune muhammad shine muhammad sannan irin su ahmad da sauransu farkon wanda aka fara sawa ahmad cikin tarihin umar laraba shi ne a mahaifin khalil khalil ibn ahmad al-farahidi eh, wanda ya kirkiro a rudi shine farkon wanda aka sa wa suna ahmad shi khalil ibn ahmad al-farahidi an haife shekara ta 100 bayan hijira to babansa ahmad shine farkon masu wannan suna a cikin abinan tarihin musulunci sannan waɗanda sannan sunayen da suke biyu waɗanda su ne sunayen sauran salihan bayi waliyan Allah sunan salihan bayi kamar da zo cikin hadisin mughira sai muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan banu isra'il kanu kanu yusammuna bi asma'i yusammuna yusammuna bi asma'i bi asma'i anbiya'ihim was salihin min qablihim suna sa wa 'ya'yansu sunayen annaba da kuma salihai wani abu ne mai kyau in aka ce salihan mutane to ala ra'asihim as-sahaba sahaba sune kan gaba sahabbai kuma ala ra'asihim eh al-khulafa al-arba'a abubakar sunan shi da sunan shi sunan shi abdullahi shi yawancin sahabbai sunan su abdullahi wajen mutum 300 a cikin عمر عثمان علي كان سواء العشرة المبشرين بالجنة كان أصحاب بدر أصحاب بيئة الرضوان لو أن من من ينسى هبي نعم. سونا ينسى أنا ما كان التالي وليت سوني أكن أكن أتهم فرقه سواء سونا ينسى شيء هذا ما كان تأتش كان سهبي سونا ينسى هبي wato sahabbai sukan zaɓi sunayen ɗan uwansu sahabbai su tawa ƴaƴansu ba don komai saboda sanin falalar sahabbai da su da mutuncinsu da fata da ake yi yaro da taso ya ji tarihin mai sunansa shi ma ya ƙoƙari ya kwatanta a rayuwarta ya zama mutumin kirki mai amfani ga al'umma a zubair ibn al'awwar ya'yansa maza tara dukkanin su sunan sahabbai ne wasu ma daga cikin sahabban sun yi shahada ne a aikin badar duk ya sa musu sunayen sunayensu kamar abdullahi da almunzir da urwa urwatu zubair da Musa da hamza da ja'far da ubaida da khalid da umar da sauransu duk ya sa musu sunan sunan sahabbai sauraka sa sunan mutanen kirki wannan yana daga cikin ah, mataki babba na abin wannan ah, zai sa mutum ya zanto da kyakkyawan ana da kyakkyawan fata a gare shi na yayi kyakkyawan koyi da irin waɗannan mutane masu kirki saboda haka muna da sullam wato mataki mataki na fifiko da darajar sunaye matakin farko su ne wanda abdullahi da abdurrahman waɗanda su ne a farko sannan da za su biyo bayan su sunayen da duk aka jingina sunayen allah tabbatar da cewa sunan da zaka jingina wa ɗan sunan sunan Allah ɗin ne saboda akwai sunayen da aka ake cewa suna da tara na Allah asma'ul husna tara na wanda ake buga a takarda ana lallabawa ko ana tsaya to karbi a hankali ba duka ne suka tabbata sunayen Allah ba mafi yawancin su sunayen Allah ne amma a ciki akwai yan ɗaiɗaiku wanda babu wani dalili ka karfa da ya tabbatar da cewa sunan Allah domin sunan Allah tawqifiyya ne tauƙifiya ne ba a jingina wa Allah wani suna sai sunan da shi ya kira kansa da shi eh, kamar kai da kasancewa ba za ka kawo kai ba wanda yake da ikon sa wa ɗanka suna sai kai wani ba zai zo kawai canza wa ɗanka suna bai ga kiransa da shi to Allah ba wanda ya sa masa suna sai shi kansa sa wa Allah wani sunan da ba shi ya sa wa kansa ba wannan ilhadi ne wa zarar lazina yulhiduna fi asma'i fantara ne a cikin sunayen Allah kamar da katada yake cewa shine suna sawa Allah sunayen da ba na shi ba sauraka sawa zaka sawa danka suna ka jingina shi da sunan Allah to ka tabbatar da cewa sunayen Allah ne akwai waɗanda za ga sunaye ne an jingina su a matsayin sunayen Allah amma ba bai tabbata cewa Allah ya siffanta da wannan kamar sattar misali abu sattar haka sattar ba daga cikin sunayen amma sattir yana cikin sunayen Allah ce abdulsattir wannan ya yi eh, kamar rashid rashid ba da cikin sunayen allah rashid sai ka kira mutum rashid ba laifi ka kira shi rashid ah, saboda sifa ce da ana iya kira mutum da ita wato mai hankali ce alaisa fikum rajulun rashid so da ire-iren wannan za ka samu irin almuntakim za ka sa abdulmuntakim eh, so baya daga cikin akwai wanda akwai wanda aka sa masa abdul hu wai huwa huwa din da yake ta ce abdul hu <laughs> to kaga eh, wanda huwa din zamiri ne ba suna ba ne. kowa ma za a kira shi huwa duk wani ga'ibi muzakkar za ka yi ce masa huwa Za ka ga shi ba sunan Allah ne. saboda ka ba a sa wani abin nan don haka ah, a hadisin abu wahab al ya ce wa asdaquha wahab nan a zai asdaku al'asma wannan ba yana nuna fifiko ba yanar sunan da ya fi dacewa da ɗan adam ya fi kama da ɗabi'ar ɗan adam shi ne manomi wato a ɗabi'ar ɗan adam halitta ne mai kujuba kujuba ba zaune yake buɗe ba eh, da yaron ka ya fara rarrafe ka kula wani ba bai batun daga ya fara can ciki zai fara maka tabi ya ja wannan bangaro bari ya fara bari ya fara tafiya saboda ka ɗabi'a ce ta ɗan adam wani kazar kazar to alharis yana nuna aiki ya harasul ard saboda ka ɗan adam mutum ne wanda yake da kazar kazar ba zai yi lafiyar salau kuma ya zauna haka kawai baya komai ba dole ko da yi mai kyau ko mai kyau sauraka kalmar haris tana daidai da irin ɗabi'ar binin da Allah ya waɗan adam Shi asdaqul asma al-haris al-hammam shine wanda yake da kudur yake da niyya yake da himma ta yi wani abu duk ɗan adam yana da irada za ka samu akwai wani abu da yake hankoro shine ma'anar hammam to yana da ya himmatu yana yana kudurtar aikata wani abu sauraka ɗan adam za ka same shi akwai wani abu a ransa da yake so ya yi. ko ya zanto mai kyau ko ya zanto mara kyau ya danganta da irin ɗabi'ar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mata ya ta mutanen kirki ya himmatu da abin da yake mai kyau ne in kuma wanda ba mai kyau bane ba ɗabi'ar sa ba mai kyau bace ya himmatu da mummunan aiki sauraka dan adam haɗe yake da waɗannan alharaka wal irada alharaka shine alharik al irada din shine hammam sauraka duk wani dan adam mai rai to yana kunshe da yana dauke da wannan sifofi guda biyu zaka same shi mai kazar kazar ko yana da himmatuwa ya aikata wani abu to shi yasa annabi ce asdaqul asma harithun wa hammam wanda yayi daidai da irin dabi'a dan adam to wannan ba wai yana nuna fifikon waɗannan sunaye ba eh, yana nuna dabi'ar dacewar waɗannan sunaye da dabi'ar dan adam to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ishara zuwa ga mafi munayen sunaye sunaye mafi muni wanda yake da kyau a guji irinsu ya ke misali da har har shi ne yaƙi na daga cikin sunayen larabawa a sa mutum har wato don ya zanto jarumi mara tsoro da tsunsa har ko murra murra shi ne daci mai daci da jingina mutum ga daci su a gurinsu duk dai wai don ya zanto ba ba wani wanda za a rena shi ba ko abin wata a'a ya zanto kowa ya taba shi ya tabo daci to amma wannan baya baya dacewa da da sunan da ya kamata a kira mutum da shi don haka akwai sunaye waɗanda su kuma yana da kyau ga musulmi ya guje masa ko dai ta fuskar wajarci wato tilas ya guje masa saboda a ciki akwai yana dauke da wani abin da haramun ne ko kuma ta fuskar karhanci wato yana da kyau a ce ba da an canza sunansa sunayen da zama wajibi wajibi a canza su sunan duk sunan da ya kunshi bautar da wani ga wani Allah a ce ga wani amma ana kiran shi da bawan wani abu ko wani gunki ko wata halitta ko wani gunki ko wani salihi ko wani abin nan kamar a sa wa yaro abdu shams sukan sa abdu shams shams rana ce abdu shams ba sa sa alaihi na kira suke shams to wannan wajibi a canza shi sukan sa abdul uzza uzza sunan gunki ne abdul manaf manaf sunan gunki ne ba halatta abdul manaf ba manaf sunan gunki ne yadda ya kira abdul uzza abdul lat abdul eh, manat manaf To duk wannan baya halatta so irin wannan sunaye dole dole dole a canza su ko a jingina bautar ta ga wani Allah a ce abdul nabi wata abdulnabi ko abdulrasul wannan ba halatta su suna yin abdu a nan wai suna nufin hadini wato khadimun rasul ko khadimun nabi to amma tun da kalmar abdu aka yi amfani da ita bai dace bai dace ba saboda haka ko abdul ka'aba a jahiliya suna irin wannan sai dai in an tashi ana yakan za abdu rabbir rasul eh abdu rasul ko abdu rabbin nabi ga ar-rabb shine ubangiji ya koma an bautar da shi ga ubangiji ne amma ba abdul rasul ba abdul nabi ba cikin shi a za ga abdul husayn abdul husayn ga wannan haramun ne abin nan to saka dukkan wani suna wanda aka jingina shi aka jingina shi da wani ba Allah ba aka yi amfani da kalmar abdu to shi ma wannan haramun ne ko kuma a sa mutum sunan Allah ko za ka samu musamman akwai wadda za ga abdu ne amma cire abdu din a rika kiran sunan su ce alganiyu ko arrahimu ko wannan wannan baya halatta sunayen Allah sunayen sa ne hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai suna irin na Allah to ashe kaga ba wanda zai za a jingina masa sunan Allah ce shi abin al kaza wannan baya halatta ah, haka nan duk sunan da ya kunshi wata da'awa wato wani abu ne da mutum bai isa ba amma a kira shi da wannan sunan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhna al asma rajulun tasamma bi malikil malikil amlak shi sarkin sarakuna wannan sarkin sarakuna shine Allah babu malikul amlak ko ko ko ko sultanus salatin wannan Allah ke ko shahan sha da da farisiya wato sarkin sarakuna duk wannan annabi sallallahu ya hana ya hana wannan da ce yana da cin munanan sunaye ko kuma a cewa mutum sayyidun nas sayyidun nas shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidu bani adam ba wanda yake da wannan matsayi sai annabi sallallahu alaihi shine sayyidun nas to duk wadannan sunaye ba a ba a abin nan ko sunayen da suke dauke da wani abin da yake tattare da saban Allah sawa mutum suna amma a cikin sunan wani abu ne wanda yana tattare da saban Allah a sawa suna mutum suna zalimu da za zulmi zalici ya yi kaga saban Allah ne za mu zo mu ga irin wannan yana da tasiri kamar yadda za mu san suna yana da tasiri eh, wani kwaci ga wanda ga wanda ake kira da wannan sunan yana ansawa haka nan ba a san ba a san sa sunan mutum sunan dabba ce sunansa zaki Hmm? Eh, makaruhi ne ba haramun ba ne shi amma dai yana kyau da zama suna ne na mutane ba sunan dabbobi ba hmm? kamar kan shi'a sukan sa sunan abin a ce a ce sukan ce jalbullah kafin suka yi mata nufi da ja kamar mutanen iraq da jalbullah wai kalbullah kalbullah wai su a su tun da kare yana da wafa'i yana da cika alkawari wanda ya kyautata makare to kare zai ba zai kyale ba a yi masa ba daidai ba yana da cikakken wafa'i to ana so a sa mutum abin nan ya sai ya kyashe kalbullah karan Allah saboda eh, wannan bai ba ya dacewa shi yasa anan yake ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunaye wadanda suka zo marasa kyau ya canza sunayen wasu waɗanda suka zo ko dai saboda sun kunshi tazkiya tazkiyatun nas kamar tsarkake abin nan ne kamar barra annabi ya canza barra barra ita ce mai biyayya biyayya ya canza mata da zainab kamar da yake cikin sai muslim da sunan abi da'ud hadisin muhammad ibn amr ibn afa yake cewa zainab binta ummi salama ta gaya mata cewa da sunanta barra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata ya sa mata zainab hakanan zainab bintu jahsh ita ma da sunanta barra sai ya sa mata zainab sauraka ya canza daga barra ya sa mata zainab a lafazin abu dawud yake cewa zainab bintu abi salama annabi ya tambaye ya tambaye ta ya tambaye abu salama ya tambaye abu salama lokacin da aka haife ta cewa mai ka sa mata sai ya ce na sa mata na sa mata barra sai annabi ya ce a sa mata zainab sa mata suna zainab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sunan ya hana sunan sunan barra ya mai da shi sunan zainab annabi ki ta la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al-birr minkum kada ku tsarkake kawunan ku Allah shi ya fi sanin masu biyayya da cikin ku huwa a'lamu biman ittaqa ce me za mu sa mata ce yace ha zainab ku sa mata zainab to shine ana yake cewa fa ghayyara sunan barra ila zainab canza sunan barra zuwa zainab hakanan ya canza sunan wa gayyara isma hazin ila sahal hazin shine mahaifin kakan abinan sa'id sa'id ibn musayyib ibn hazin Uh, imam al-bukhari da ahmad da abu dawud sun ruwaito daga sa'id ibn al-musayyib daga babansa babansa shine al-musayyib ibn hazm yake cewa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya tambaye shi masmuka mai sunanka sai ce hazan hazan shine bacin rai bacin rai da damuwa ya sunanka ce hazan sai annabi ya ce da shi a'a sai dai ka ce sunanka sahal sahal shine sauki sauki kuma har ila yau sahal irin guri jigawa haka guri mai jigawa da ce masa sahal to da aka ce masa ah, sunanka sahal sai ce a shi ba zai canza sunan da baban sai sa masa shi ne ibn musayyib da yake cewa fa ma zalatul huzunatu fina ba'd tun daga wannan lokacin muna tsirar rayuwa cikin damuwa tun da muka ƙibin wannan gyaran da annabi ya mana sai muka yi ta rayuwa cikin damuwa abu kaɗan sai ka zama shiga damuwa a wani lokacin abu dawud lokacin da annabi sallallahu alaihi ya ce bal ta sahal sai ya ce la as-sahalu ta wa a yi jigawa guri ne da kowa zai iya hawa babu alamar tsanani da shidda su kuma suna sa wannan sunan ne wai su suna cewa kai jarumi ne sauraka ba wanda ya sai taba ka za ka sai sa wannan suna kamar yadda wani abinan wani mutumin taqif ana masa alkunya da abu wahab abu wahab wani mutum ne rago ne kuma sannan haka garma-garma yake haka wawawa haka sai ya haɗu da ta'abbata sharra ta'abbata shar sunan shi sabit to amma saboda tsananin wato rigimarsa da bala'inta wasa ta masa alkunya da ta'abbata sharran ta gan shi wata rana ya fita da wani abu haka ya matse a hammatarsa ya fita take tambayarsa menene ya gaya mata sai ta ce ta'abbata sharran wato sharri ne ya matse a abin da fitaccen dan fashi ne ya gawarta sosai a lokacin jahiliya irin wanda kabilunsu ma suke sallama su yadda ba dai ko ma sun je sun yi wani laifi sun kashe wani ta'addanci ba za a zo a ce a biya diya ba sannan suna da wannan adabi a jahiliya idan wani ya kisa to za a zo kabila sai sun biya diyar wannan ya kashe to saboda idan ya zanto mutum ya gawarta ya lalace ya shiga daji to sukan zo su yi shaila a cikin kabilu cewa to wane mun yi da tsonin dinsa baya cikin mu saboda haka ko menene ya je yayi a kanta kun gan kun kashe shi ma mu ba ruwan mu to tabbata sharran yana cikin wannan kuma ce mutum ne mummuna a halittarsa sannan kuma gashi da gudun tsiyayi gashi da gan kaifin gani yana da gani wato ba na wata ba sannan kuma yana da gudu in ya ga bareyi garken bareyi yana sha'awar kamawa in ya duba zai gawa cece ce tafi kitse a cikinsu to in ya bi ta sai ya kama ta ga in ya kama ta sa takobinsa ya yanka ya soya ya gasa ya ci to shi ne ya haɗu da ta'abbata sharran shi wannan abuwa sai ya tambaye shi wane ne kai sai ce ta abba ƙashama sai ce wai kai me yasa kake mutane suke tsoron kuma in ka kara da mutum sai ka kai shi ƙasa ce sunana ce saboda duk wanda muka haɗu ya ce kai ya ce ta abba ƙashar sai zuciya ta karya yana samun karya sai in gama da shi to shi kuma abu wahab yana sanye da tufafi sababbi sai ce me yasa ba za ka sayar min da sunan naka ba ba ka suna na alkunyata da kuma sababbin tufafin da nake sanye da su ce a ba matsala ni mana eh, shike nan sai tube riga ya bashi ya ce kuma na baka alkunya ta abuwa ya ce to kai kuma jika na baka ta abbas sharra توشيني يكي وتكسيدا يكي تعالى هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واقتنيت أبا وهبي تواي دي جاء وما ترشي ونن أبوها ينزل توشيني تأبط شرا كن يكما تاء بنا فهبه تسمى بس فهبه تسمى اسمي واقتنيت بكنيته فأين له قلب فأين له صبري على معظم الخطب ce to aje ya su ya karbi sunana na karba kunyarsa to ina zai samu karfi ibinan hakuri da juriya irin nawa wa aina lahu ba'sun ka ba'si wa saurati wa aina lahu fi kulli fadihatin qalbi ce ina zai iya samun jarinta da rashin tsoro da bala'i irin nawa ina kuma ne zai iya samun zuciya irin tawa duk sanda wani tunkar wata musiba samu zuciya da kakkiya saurakal ba wai don kawai ya karbi suna na mashi kenan da ya je an ce ya ce shi ne ta'abbata shar shikenan sai mutane su gudu <laughs> to shi ne ya ce ba su gushe ba suna samu suna ganin abin nan suna ganin damuwa a cikin abin nan barra kamar yadda muka ce suna ne wanda yana ɗauke da taskiyatun nan imamu tabari game da ibn hajar ya kawo a cikin fathul bari yana cewa la yanbaghi tasmiyatu bismin qabih al-ma'na wala bismin yafsad tazkiyata bi baya dacewa a sanya wa daro suna mai mummunar ma'ana ko kuma sunan da yake kunshe da tsarkake kai wala bismin ma'anahu sabbu ko kuma sunan da idan aka fassara shi zaka ji zagi ne ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص شكونا سونا يدي أنسى السنة دنس دنسو ana ambatan su mutum a gane shi ne ake nufi ba wai ana nufin hakikanin sifar ba sai dai wajihin karaha binda yasa aka ce makaruhi ne irin wannan annahu yasma'u sami'un ah, bil ismi fa yadhunnu annahu sifatu lil musamma tana yiwa wani ya ji sunan ya zaci cewa haka haka mai sunan yake sifar sace shi yasa yace saboda haka annabi sallallahu alaihi wa yake canza suna zuwa ga sunan da idan aka kira mutum da shi to zai zama ya gaskata a kansa wadda maganar abin nan ce maganar tsabari da ibn hajar ya yi kai tuta a cikin littafin sifatul bari ana son suna ya zanto daga cikin abin da ake so ya zanto yana da karancin haruffa zanto kada ya tsawo da yawa yadda rike shi ma'aiki ya zama to suna ne da an an ji shi dandanan zai riko a baki sannan kuma ya zama yana da kiffa wajen nutsi kai yayi nauyi a baki yasa yana da kyau mutum ya duba ya duba al'ummar da yake rayuwa a cikinta akwai wasu haruffa da suke da wahalar fada a cikin wani al'ummar to zan to sunan bai kunshi irin waɗannan haruffan ba kai misali harafin bad wa cikin mu harafin bad yana wuyar fada to in ka sawa su danka suna mai bad to ba isa ba sai dai a canza ba a canza masa suna dukkan sunan sai abin nan ga malam ridwan eh sai a ce ridwan murtaba sai a ce murtala kuma in ba hakan ka faɗa ba sai kai ma ka ji bambara kwai haka kamar ba shi ka kira ba eh, eh. wa ghayyarat ma'asiya fa sammaha jamila nabi ya canza sunan asiya ya mata jamila asiya bil ayn ba ba akwai atiya akwai asiya akwai a a bil ayn eh? ita ce ce ko kan garariya eh? ko gagarariya game da ake cewa gagari sai a sunanta ce asiya ce a sunanki jamila canza mata ya canza mata wannan suna zuwa jamila hadisi yana cikin sai muslim hadisin abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ghayyarat mai asiya ila asiya ila jamila hakanan wa gayyara isma asram ila zur'a ya canza sunan wani asram asram shi ne abinan yankakki kaga abinan asarm shi ne kamar yanke amfanin gona yanke amfanin gona zura'a kuma yana da alaƙa da zira'a shuka amfanin gona wato wannan yana nuna karewa wannan kuma yana nuna samuwa wannan an yanke ya kare wannan kuma yanzu aka samar da shi to kaga wannan ya fi kusa da alfa'alul hasan kyakkyawan fata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wani daga wannan sunan zuwa zuwa sunan azura ah, kamar da yake cikin sunan abi dawud da kuma musnad ruwiyani da al-ahad wal matani da ibnu abi asim hadisin usama ibnu ibnu akhdari ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya canza ma wasu masu irin sunaye haka kamar kamar al-asi asi shi ne kamar garare mara jin magana duk yana daga cikin irin ɗabi'un laraba sau dabi'u ne na na zaman sahara na fadace-fadace na jarinta da sauransu suka so waɗannan sunaye wanda suke ɗauke da wani abu na ƙinji da sauransu ah, al'asi ibn al-aswad kamar yadda cikin sai muslim muslim imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza masa suna daga al-asi ya same da shi muti hadisin sai na cikin musnad har yana cewa lam yakun aslama ahadun min usati quraish ghayr muti usat ba yana nufin masu sabo ba yana nufin masu suna asi suna a cikin qurayshawa kowanne yana kiran shi asi kamar baban amr eh, آه، عمر ابن العاصي عاصي ابن وائل آه، وان الله سوكر دا ايو افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد شنع العاصي ابن وائل السهمي اكوي العاصي ابن هشام ابي البختري اكوي العاصي ابن سعيد ابن العاصي اكوي العاصي ابن هشام ابن مغيرة المخزومي دول ان العاصي العاسي تكنسوا ما وان بمسلنته sai shi wannan guda daya kuma annabi ya canza masa sunansa daga wannan asu din ya mai da shi abin nan mutsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wani suna har ya mai da shi silm ko salm eh, har shine yaki kamar yadda zo cikin isaba eh, ta ibn hajar da kuma yadda yake cewa cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wani suna daga harb ya koma salm musnad imamu ahmad da kuma littafin al'adabul mufrad na bukhari su ma sun kawo daga ali ibn abi talib cewa lokacin da aka haifi husayn husayn ɗansa lokacin da aka haife shi sai ya sa masa har sai ya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ku nuna min dan nawa me kuka sa masa suna ne sai ali ya ce na sa masa har sai ce bal huwa abinda akwai hasan ba husayn ba bal huwa hasan lokacin da aka haifi hasan sai ya sa masa har annabi ya ce bal huwa hasan eh, sunan shi hasan wannan hadisi yana cikin eh, muslim imam ahmad yana cikin eh, littafin sahih hibban da mustadrak na hakim haka na al mutfaje shi ma canza masa suna zuwa al-mumbai al shi ne na kwanci al-mumbai kuma wanda ya tashi ya zabura ya miƙe kaga har kullum na kwanci ko me yazo zai iya danne shi kuma eh, alamar ragwanci da baya tashi ya nemi na kansa da amma al-munba'id wanda yake tashi kazar-kazar ya nemi na kansa maimakon ka sa masa suna al-mutaje da zanto kullum sai dai ya zama ci ma zaune su zama al-munba'id walakin kare Allahun bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma al-qa'id ah, shi ma wannan yana cikin musnad abi ah, musannaf da ibnu abi hakanan a cikin littafin sahaba na abu nu'aym hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa wajen wata wani gari haka wata kasa wata gona kai haka sai ya tambaya wannan gona fata ya kace ai wannan gona ita ce ake kira afira afira shine gurin da yake baya fitar da tsiro so kalmar afira abin da take nufi al-ardu allati la tunbitu ba ta fitar da tsiran komai na ce a khadira ya kamata ku ce mata ana khadira wacce take kore shar kullun tana fitar da abin da zai amfanar annabi canza mata suna hakanan eh, shi'bu dalala shi'b ce hanyar da take tsakanin duwar wasu hanyar da take tsakanin dutse biyu ana kira ta shi'b to wannan hanya sai ake ce mata hanyar bata ko wata kila in an bata ake ko kuma me ya faru sai zai ga kiranta da annabci a wannan sai dai ku ce mata shi'gul huda hanyar shirya saboda eh, zaman an yi kyakkyawan fa'al saka ko gari annabi ya wuce eh, ya wuce ta garin to zai canza wa garin suna in yaji sunansa ba abin nan ba to zai canza masa suna ah, akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ko aiki zai yi in ya kirawo mutum ya tambaye shi sunansa in ya ji sunansa mai daɗi to ya fi samun ya fi samun farin ciki cewa to ba mawaki wannan aikin namu Allah ya sa mana abin nan sai sa ko fita yayi kamar yadda ya zo a cikin abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya uzibuhu idza kharaja an yasma'a ya rashid ya najih ya ji ko da waɗannan suna in ya fita da ana kiran waɗannan suna rashid shiryayye najih mai nasara mai sa'a yana so ya ji irin wannan sunayen wato wannan yana sa masa kyakkyawan fa'al yana sa masa kyakkyawan fa'al sabani ya ji sunaye lokacin da aka zo sulhul hudaybiya lokacin da aka turo suhail ibn amr annabi yana ganin shi ya ce sahalallahu min amrikum ganin suhail ce to Allah ya ka sauki ga gashi an abin nan an an aiko abin nan to haka da in ya tashi aiki da ya aiko ya kira mutum ya ji sunansa mai daɗi ne to sai a ga farin ciki a fuskarsa in ya ga sunansa baya da da daɗi sai ka ga sai ka ga yana nuna damuwarsa akwai sayyidina abin nan akwai Usman ibnu abul as gwamna ne a Amman sai ya ce wa mutanen amman ku nemo mun wani zan fita yaki zan aje zan ba shi gari ya rike sai aka kawo masa wani ana masa alkunya da abu sufra sai tambaye shi mai sunanka sai ce suna na zalim ibn surak kaga zalim surak suraq sarika to a zalibi dan barawo ya ce to daman aikawa ne a kirawo mun kai amma kuma tun da naji sunanka haka na fata baka rukon garin nan a ah, to zalimi kaga ita zalunci kuma kafin ya a dawo ya ya ya ko shi arziki kasa sai ce to da Allah idan dai har baka sa ni ba to ka bar ni mu fita yakin tare annabi ce a ah, inda yaki abin nan Usman ibn Abi al ce inda yaki ne zo mu tafi tare da ke suka fita wani yana da cikin al-ma'rifatu wat tarikh na al a ah, haka nan akwai khabiya wani sunan shi khabiya ibn kannas eh, alkaisi an ba shi rukon ugulla sunan wani gari ne ugulla sai aka gaya sai na umar cewa sunansa ya ce khabiya khabiya shi ne kamar wanda yake dan boye a baka kannas ko mai tara waya ya taskaki to shi sunan shi khabiya ibn kannas shi ya tara uban sai koyi ga sayyidina umar sai ce la hajata talana fihi huwa yukhabbi wa abuhu yaknis ce ku canza mana shi ba ma bukatarsa to irin wannan yana da yana nan da yawa a cikin tarihin abin nan wannan shi ne alfa'alul hasan wani san kissa na umar lokacin da wani ya zo wajensa na ya tambaye shi kaifa daga ina ya ce ga sunanka ya ce sunan shi jamra an san jamra jamra garwashin wuta ɗanwa ya ce ibn shihab shihab shi ne harshen wuta eh, daga wace ƙabila ya ce alfuraka huraka shi ne kuna alfuraki ne sunan jamra ibn shihab alfuraki ya ce daga wani wani unguwa ya ce bi harratin na harratin na harra shi ne gurin da yake da duwatsu haka na irin masu A eh, eh. to shi gurinsa ake harratin na ya ce a harratin nar a wani lungu ya ce za ta laza ya ce to ka tafi gidanka gidanka ya koli yana zuwa ya sami gidan shi ya koli shi yasa ake son kyakkyawan suna ba a mutum ba har a gari a unguwa abin nan na sha cewa garin canƙunci ya kamata a canza masa sunan ya kamata a canza masa eh, a canza daga kunci din nan eh eh, eh. Eh, su canza su canza su canza su zama da shi sauki eh now eh wannan duk irin suna ne ya kamata ya abin nan a zo ka zo cikin jama'a sunan ka kibiya eh, ko mashi ko abin nan jahiliya duk suna irin wannan eh so lokaci yayi eh a kankai ta faɗaɗawa amma dai sunan da ya fito ƙarara haka irin wannan to gaskiya ya kamata da hakimin garin da tansa su haɗu su je a canza musu sunan abin da makuncin nan sai ya bi su eh, Allah ya sauki sallallahu alaihi sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum